Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a assalamu alaikum yau 24 wato asabar kenan ga watan agustan shekarar 2019 kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wato g7 kamar yadda ake kiransu a dunkule za su fara taron su na koli da suke yi shekara-shekara a yau asabar za a gudanar da taron ne har zuwa ranar litinin a wani gari da ake kira biaris da ke bakin teku a ƙasar faransa wanda kuma yake da wuraren shakatawa ba wai batun tattalin arziki kadai shugabannin kasashen na G7 za su tunkara ba amma da yadda shugaban Amurka ke yin fito na fito da kasashen duniya musamman ma da kasashen da suka kasance kawaye na kud da ga Amurkan. A lokacin da shugaba Trump yake shirin kama hanyarsa ta zuwa taron ajiye Juma'a ya yi barazanar saka kudaden haraji akan barasar Faransa da ake shiga da ita Amurkan. ko da ya ce yana fatan zai tattaunawa mai muhimmanci da sauran takwarorinsa na duniya. koriya ta arewa ta sake harba wani makami mai linzami kera ballistic matakin da ya saba alkawarin da ta yi wa shugaba trump na cewa ba za ta sake gwajin makamin ba bayan amurka da koriya ta kudu sun kammala atisayen haɗin gwiwa da suka yi kodayake shugaba trump ya ce shi baya kallon wannan gwaji a matsayin kare alkawari wato gabanin ya kama hanyarsa ta zuwa taron kasashen da suka fi karfin tattalin arziki na g7 kenan mataimakin mai bada shawara kan harkar tsaro a koriya ta kudu kem henshaw ya ce har yanzu suna fatan akwai kofar tattaunawa tsakanin kasashen biyu uh, ya ce ina mai kyakkyawan fatan cewa koriya ta arewa da amurka za su hau teburin tattaunawa nan ba da jimawa ba kuma mai komai zai tafi daidai takaddamar cinikayyar da ke faruwa tsakanin amurka da china ta ƙara zafafa a ƙarshen makon nan shugaba donald trump na amurka ya yi barazanar saka karin haraji akan kayayyakin china da ake shigowa da sunan amurkan a jiya juma'a shugaban ya kwatanta karin harajin da china ta yi akan kayayyakin amurka da ake shiga da su kasar ta waɗanda kudaden su suka kai dala biliyan saba'in da biyar a matsayin matakin da ke da nasaba da siyasa trump ya ce zai mai da martani ta hanyar kara haraji akan kayayyakin china zuwa kashi talatin daga ranar ɗaya ga watan oktoba mai zuwa kayan da kudadensu suka kai dala biliyan 250 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar lafiya ta duniya who ta ce cutar ebola mai sauran kisa na ci gaba da yaduwa a wasu sabbin yankuna da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya doshi dubu uku adadin baya-bayan nan ya nuna cewa mutum da da tara talatin 2,934 ne suka kamu da cutar inda 1,965 daga cikin waɗannan adadi suka rasa rayukansu. Babban darakta a hukumar ta WHO Michael Ryan ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar cutar ta ci gaba da yaduwa saboda waɗannan dalilai. populations that the vaccine is used to infect you and the therapeutics are used. Yace zantukan da ake ta maɗiɗi da su cewa ana amfani da allurar ga rigakafin cutar wajen yaɗa ta da kuma karasa masu ɗauke da ita da ƙungiyoyin da ke watsa bayanai marasa tushe ta kafafen sada zumunta na kawo cikas a yakin da ake yi da cutar al'ummar hong kong na shirin gudanar da wasu jerin zanga-zanga ƙarshen makon nan waɗanda aka tsara za su kaikaici filin tashin jiragen saman yankin a jiya juma'a 'yan sandan yankin na hong kong suka ce wata babbar kotu a birnin ta fitar da wani umarni wanda ya hana yin zanga-zanga a filin jirgin su ma hukumomin filin tashin jiragen sun wallafa sanarwa a jaridu suna kira ga jama'ar yankin da su nuna kauna ga hong kong ta hanyar wato kauracewa waɗannan zanga-zanga masu zanga-zanga dai sun yi kuwar a fito a yau asabar a datse hanyoyin kaiwa ga filin matakin da idan suka ɗauka zai kawo cikas ga kaiwa da komowar da ake yi a yankin idan har dandazon masu zanga-zanga suka amsa wannan kira. ra'arin da dakarun siriya ke kaiwa a lardin idlib tare da goyon bayan rasha wato yankin da ke karkashin ikon 'yan tawaye na jefa sasantawar da aka yi tsakanin turkiya da rasha a kwanan nan cikin yanayi na rashin tabbas hukumomin ankara babban birnin na turkiya waɗanda kuma ke goyon bayan 'yan tawaye na nuna damuwa kan waɗannan hare-hare suna masu gargaɗin cewa za a jefa jama'ar yankin na idlib cikin yankuncin rayuwa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Dr. Nafisa Hayatuddin. Ɗaya daga cikin matasan da suka zo taron matasa na yali da ake yi duk shekara a nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban hirar da na yi da ita a lokacin da ta kawo mana ziyara a nan murya Amurka. Dr. Nafisa ta ci gaba da bayani akan alamomin larurar tsananin damuwa. To su waɗannan alamomin sakan bambanta tsakanin maza da mata? A'a, duka duka ɗaya ne, duka ɗaya ne. Abin da kawai yake bambanta shine fahimtar ko ko yanda za a fahimci abun. Hmm. Shi in mace ce kin ga zai iya bayyana ne a cikin gidanta. yadda take al'amurarta a gida da kula da 'ya'yanta da kula da mai gidanta da kula da gidanta to kin ga in irin wannan yana tafe to sai ki ga yan uwa ko mai gida ya rika complain ai duk ta lalace kazanta take min mm. ko da yaushe ba ta son yin abu ba za ta yi abinci da kyau ba ba za ta yi menene ba mm. so kawai shine yake bambanta namiji shi kuma yana iya bayyana ne a wurin sana'a shi ko a wurin aikin shi To dakta ita wannan larurar yawanci mutanen musamman arewacin Najeriya idan aka ambaci larurar kwakwalwa akan danganta ta da ko jifa hmm. ko iska. Wane bayani zaki game da sunayen irin waɗannan cututtukan da kuke da su a likitanci? A haka, akwai larurai daban-daban hmm. idan kwakwalwa na da matsala suke iya bayyana a zahiri a yanayi daban-daban. na san al'adar mace take sa koko in ce al'ada da kuma addini yake sa ake waɗannan bayanan mm. wannan ba aiki na bane na in faɗi ko akwai ko babu ko haka ne ko ba haka bane amma abin da na sani akwai alamomi so da yawa idan mutane suka zo wurinmu a asibiti mm. sukan yawan tambaya su ce likita wannan matsala ce ta asibiti ko ko jinnu ne haka suke yawan tambaya amma ni abin da kan ce ko da yaushe shine irin waɗannan alamomi na wannan lalura kwakwalwa idan tana da ciwo ko tana da matsala wurin aikinta tana iya ta kawo irin waɗannan alamomi duka hmm. kuma idan aka sha magani ko aka yi amfani da magani ya gyara yadda kwakwalwa take aikinta to waɗannan alamomi duka da kuke gani za su iya tafiya hmm. so haka nake bayani to kuma wannan eh, ni a tunanina wannan shine hujja saboda idan an ce gashi an sha magani kuma wannan matsala ta warke ko an daina ganinta ni a tunani na ko ai ya zama kenan alamomin da aka gani ciwo ne na kwakwalwa ba wai ciwo ba ne na wani abu daban da ya kawo shi. Lallai to yanzu kamar batun ciwon farfadiya kin ga shi ma wani misali ne wanda yawanci ake alakantawa da irin waɗannan kamar camfi haka. Kwarai kuwa. Kwarai kuwa. Lalura ta farfadiya mutane da yawa da ka ce farfadiya tunanin da suke yi shine mutum ya yanke jiki ya faɗi ya rika kumfa a baki yana jijjiga yana meye wani ya fitsari ko ya ba haya a jikin shi mm. to amma wannan bangare kaɗan ne na irin lalura ta farfaɗiya da take iya bayyana tana iya mm. bayyana a yanayi daban-daban kala-kala wasu da faɗuwa a ciki wasu babu faduwa a ciki in baki misali mm. akwai matar da mun kan ganta a asibitinmu duk sanda ta zo wata waka kwaya ɗaya take yi wannan wakar ita wannan wakar duk sanda ciwon ya tashi to wannan wakar ta dinga yin ta kenan wakan nan za ta yi ta yi za ta yi in kika yi mata magana za ta ansa ki in kika kira sunanta za ta ansa ki ga ta da idan ta biyu mm. tafe take an riko ta a hannu amma kuma in kika da an mata allura kika bata kwana ɗaya kwana biyu ya sake ta to da ta tashi ba za ta tuna ma yadda ta zo asibitin ba mm. kuma farfadiya ne lalura ce ta farfadiya so babu yanda ba ta iya ta bayyana tana iya sa mutum wasu su rika jiye-jiye wasu su rika gane-gane su ce sun ga maciji a'a sun ga menene yawan mafarki duk yana iya bayyana a yanayin farfadiya farfadiya na iya ta kawo irin haka mm. amma abu ɗaya dama da yake bambance ita farfadiya shine na farko mutum na yin abu ba don ikon kanshi ba na biyu kuma so da yawa mutane ba sa tunawa me suka yi a wannan tsakankanin kamar mai farfadiyan ne idan ya yanke jiki ya faɗi zai iya in ya tashi zai iya ce maka na tuna ina wuri kaza na tuna na ji kaman kaza amma sanda ya faɗi kasan ne yake jijjigan nan to da wuya ya tuna wani ba zai tuna ba sai dai kawai ya ce ni dai na tashi na ji duk na tattauna harshe na ko na jijji ciwo sai kuma na ganna a ɗaki so mm. ita dama wannan lalura haka take amma banda ita akwai lalurai daban-daban daban-daban na kwakwalwa da ke iya bayyana a yanayi daban-daban. Allah sarki. Mm. To sannan kuma dakta game da wannan batun matsalolin na kwakwalwa ko laruran da suka shafa kwakwalwa. Yau an waye gari a Najeriya sai ka ga maza na kashe matansu ko mata na cakawa mazajen su wuka. Shin irin wannan matsalar tana da nasaba da larurar kwakwalwa? Kash, masu sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu. Don haka za mu dasa aya a nan. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai za ku ji mu da amsar wannan tambayar. A madadin babbar bakuwar tamu Dr. Nafisa Hayatu Den da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Ni an tsare ni shekara yau goma sha uku amma ban taɓa ganin tsoro irin wanda aka yi ma'ana ba. Kamar hatta ɗakin da nake a asibiti da a kofar ɗakin 'yan sanda ne da bin duboki. Ah, Ta kuma ko ɗaki zuwa ɗaki ba ya dama mu ce ba. cewa to ai ma ko inda nake a duk tsare wanda aka yi ma a Najeriya ai ba wannan mun taɓa wannan ba ko kiri-kiri da tsarin aka mace bai kai tsanani a kaina a irin wannan ba. Juma muna fatan mun sami ku lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. madugun 'yan shiyar najeriya shek ibrahim zazzaki wanda tuni ya dawo najeriya daga india ya ce shi da ganin irin yadda aka karbe shi a india din ya san da walaki a cikin lamarin nan sai muka lura cewa ainihin an kama wani dangi ne wanda ba da dama asalin abin akan aminci ko a gida a najeriya sun yadda sun inda suke tsare da mu sun yadda ba wanda zai duba mu sai likitan da muka zaba muka kai muka yarda bisa aminci muka zo ba zai hukumu ga wani likitan da mu san shi ba mu su gaya mana wani abu game da shi da ya taba mana shi don kada haka ne to amma a bisa wani dalili ne shi shek zazzake din yake karfafa zargin cewa gwamnatocin indiya da nigeria wai sun hada baki su yi abin da hasashe bai ba mu abin da kuka fahimta su tun farko sun so su kai wani asibiti ne su suke cewa mu ka zaɓa wani asibiti amma a nan abin da suke gaya mana mu ko suke gaya mu shi ne mu ka zaɓa wani asibiti amma abin da suke gaya mana jami'an asibiti wani kowane su abin da ya gaya mana kenan da cewa gwamnatin kasan ku ce ta kawo ta roƙi kuma gwamnatin ƙasar nan ta ba su kariya saboda za su kawo yansu mutane da ake toma da miyagun laifuka zuwa fahimtar mutanen asibitin na shi ne gwamnatin najeriya ta za ta zo da kuma gwamnatin da gwamnatin asibitin da kuma gwamnatin india shi ne gwamnatin najeriya za ta kawo waɗansu mutane waɗanda ake tuhuma da miyagun laifuka musu magani a inda shi ke nan magana ko kuma muka ga cewa to lalle wannan haɗin kan da muke tsammanin za mu samu shi ne ba ku samu ba in ba za ku rasa sani cewa gwamnatin inda ita ma ta aiko da sako ta hanyar wasu ta cewa ta ba mu awa biyu ibrahim zazzaki kenan shugaban asia najeriya wanda kamar da muka ce tuni ya dawo najeriya kuma tuni din ya sake koma hannun hukumomi a can najeriya din to dama muna cikin gudanar da muhalar da nasiru yardamu el hikaya ya shirya mana ne tsakanin kakakin ita kungiyar ta yan shi'a ta imm wato muhammad ibrahim gamawa da kuma wani masanin harkokin tsaro da ake kira kwamalar ali waziri lokacin da shi ibrahim azazzaki din ya tafi asibiti a can indiya har ma ya je ya dawo saboda haka za mu sake koma zauren inda yau za mu tashi daga yadda shi gamawa din yake cewa bai ga dalilin da yasa ake ta damun sun kan muzaharar da suke yi ba domin a cewa shi ai ba su kaɗai suke muzahara ko haɗa mata ko rufe hanyoyi ba. Ina so babu Ina zuwa kana tafiya daga tsakanin Abuja da Kano ranar Juma'a kana shiga Kaduna ka ga masallacin Juma'a da suke rufe hanya kana zuwa Abuja ka ga da ke kina wannan ya samu asali saboda rashin tsaro amma kuma yanzu da aka samu tsaron wasu da yawa yanzu ba a rufe wannan hanya. Amma ana rufe hanya. Ah, bari ma tambaya saboda mu biya bin daki daki Ah, eh, wanda ya kawo na batun muzahara din nan da yake mm. cewa ana sa mata da yara eh, a cikin maimakon bar manya kawai su rika yin abubuwan eh, muhammad ibrahim kuma mai yasa kuke yin haka ne abin da ban da addini ana yin sa duk inda Allah ya ce maza sun ce mata kwanan nan satin da ya gabata a birnin Kebbi an yi muzahara mata da maza Ahmed suna suna cewa kar a tafi zabbaci matan su da mazan su kuma sun tsare hanya wannan sati inda ya sani da cikin mara rediyon tambaya a birnin Kebbi a jihar. Wannan wannan shi ne abubuwan da muke gudu wani bangare su fito suna cewa a cikin wani bangare ka aka tambaya. Kuma da ya aka tambaya bari. Ina jin ka. Na'am. satin nan da ya gaba fi biyu da suka gabata mata zunzuri tutu sun zauna a unity fountain abuja sun taka sun je majalisa sun ce kada a tafi tafi gwamnati saboda haka ba mu kaɗai ba ne ke amfani da mata wajen muzahara ba. Wane zuwa ne suka fita abin da yake faruwa ta haka ji abin da yake faruwa ana ta hakin ɗan adam ƙungiyar da tana ta haɗin ɗan adam ta fitar da mata da ƙananan yara tana abubuwa da su a hanya tana za su eh. tana ana kashe su akan bai dace ba idan har za a yi za a yi tsaya ka amma amma ina hukuncin ku kuma ku tada ina hukuncin ku kuma ku tada da zo tsaye tsaya ka ina hukuncin mutum ya fito yanzu misali yanzu abin da zan baka ita motar nema da aka kona me ta yi ba mu muka kona motar nema kona waye kona to kona inda inda inda ku in ba ku fito ba in ba ku fito da abokan tattaunawa kuna domin ah, wannan mutane suna so su rika jin bayanan da kowa zai yi ne daki daki Eh, yawwa in ba mun ɗauki abun daki daki mhm. mutane abun zai hargitse ba za a fahimci ba bayani akan kona mota Ba bayani akan kona mota idan da muna kona motoci da ba motocin abin da kaɗai za mu kona ba da za mu yi kone kone ne domin dukkan biranen arewa sai da muke mu gara an ban da saboda haka batun kona mota ba namu ba ne an sha yin wannan kuma me yasa a kowane lokaci in jami'an tsaro ba su zo ba ake zaman lafiya a irin wannan muzaharorin to in kai ba ka ci a ina yanka da abin da ci a yi kar ka zama ko ka ce kai ba dan ci a bane kuma ci dan ci a dole ya ya abin da kake ciki idan kana da wata bukata ta gaggawa wanda ta shafi rai kana iya fitowa ka yi ka yi kowa domin duniya ta sani kowanne mutane cewa malam yana cikin halin tsakanika shi sa ba a jira wancan alƙali ya dawo ba aka naɗa wani na wucin gadi. Idan har kun san hakan me zai sa ba ku jira wanda aka naɗa na wucin gadin ya zartar da hukunci ba kafin ku fara rezin alaf ɗin. Ba za ki gana da mu da kuma da domin yadda kai ka fahimci mu a wajen ka ba musulmi ba ne Abdullahi bin Sa'ad Abu Yahudi shi ya koya mana ah, wani abu da ah, muke kuma. Ah, ba haka na ce ba ba haka na ce maka. Eh, comrade wato wannan tattaunawar ba muna muhawara ta maganan Eh, shi'a eh, ko lamuran addini eh, na dokokin islama ba ne kawai yawa ba haka ni ma ba haka nake nufi ba muna maganar zanga da ake abuja kan malam ibrahim elzazzaki da yadda lamuran suke faruwa da jami'an tsaro da harkar tsaron kasa abinda muke tattauna wannan yanzu yanzu bari in dan mai tambaya tun da ne zaman nan kotun nan ta kaduna ne take rike da malam ibrahim elzazzaki kotun abuja a yadda take ta wanke malam ibrahim elzazzaki kai ma ka gaya min haka to kotun kaduna tana rike da malam ibrahim lazizziki to me zai sa ba za ku dawo kaduna ba ku zo ku tare a kaduna ku zaman dirshin a kaduna ku ce sai kotun kaduna ta zartar da hukunci an saki malam ibrahim azazi ko an daure shi tunda har kai ka tabbatar min ka gaya min kotuna a abuja tun wanke malam ibrahim azazzaki kuma wata kotu a kaduna tana rike da malam ibrahim azazzaki sai ka ku bari ku jira ko ku dawo haka ji na ba kana kokari ka kana kokari ka shigo cikin al'amarin nan kuma abin abin da muke to in lokaci zai kare ya kamata ka saurare ni ni ina muka magana ne abin da ya shafi bangaren ku da bangaren gwamnati dole kai ka tsaya ku ku tsaya akan doka abin da ya sansanta ita kuma gwamnati ta yi abin akan a doka saboda duk su alƙalan nan dokan kasa suke bi yan sandan nan dokan kasa suke bi ina so ka gane cewar abubuwan da kuke ba bisa kan doka yake ba Ita ko gwamnati da take kan doka ta kai abu kan doka. Idan tsaya ka ji idan kuna son zaman lafiya sai ku jira kotuna su zartar da hukuncin su sannan ku gani an muku adalci ko ba a muku adalci ba. Amma in har kotun kun yadda da kotun farko sai muku adalci to me yasa ba za ku jira kotu ta biyu ta Kaduna ba ta fitar da rashin adalcinta ko adalcinta akan Malam Ibrahim Lazzaki. ga shi yanzu a magana ɗaya ta yi tuka da warwara sai sa ban kai kai nisa na farko ka ce mu je kaduna mu fare mu yi zanga-zangogin mu a cikin nan ka da zanga-zangar na adalci ne ita da zanga-zangar na zaman lafiya ai ina so ka gane kalmar da ne amfani da shi ka gane kalmar da ne amfani da shi cewa kai cewa kai an yi zaka ji cewa kai an yi kotun Abuja ta zartar da hukunci da malam Ibrahim Al-Zazzaki ka zame adalci shi kuma na kaduna ma ne za a yarda kuma a kaduna yake kuma kaduna ne za a yi mai kuli barin ba ka amsa mana iya hakuri kai ma ka shiga irin magana na wanda ya magana da yawancin gaban kasa shi ne wani yanki ciwo yake mu koma kaduna mana yake akwai irgar da ke to akwai cikka da warwara idan kun yarda tashin hankali muke a Abuja to me kuma cewa mu koma Kaduna ko Kaduna ba Najeriya ba ce ai in tashin hankali muke a Abuja sai ku ce mu daina ka amma ka yadda kotun Abuja ta yi ma Malam Ibrahim Lazarus ta ka yarda idan kotun Abuja ta yi ma Malam Ibrahim Lazarus ta yi a daga Muhammad Ali Waziri ba wa Muhammad Ibrahim gama wa dama yayi bayanansa kai kima ka saurare shi ina amsa ba ki amsa ne yana kuce eh. lokacin kai da garba ke kuma kadir da nan kake ce mu koma Kaduna malam na Kaduna To a gaishe ku malamai. To yayin da muke jiran jin makomar shi Sheikh Ibrahim Rizal da ke a shirin mu na makon gobe Allah ya kai mu za ku ji abin da kakakin IMN din na Shi'a da zai ce game da fargabar da mutane da yawa a Najeriya suke nunawa na cewa idan ba sauri aka yi aka warware wannan matsalar ta 'yan Shi'a ba ana iya sake fada wata matsala mai kama da Boko Haram. yanzu muna goda ga su bakin namu muhammad ibrahim gama da kuma kuma da aliyu waziri tare da shi wakilin namu nasiru adam mulkika da shirya mana wannan muhawara a can abuja ya kuma na ita a washington kuma daga washington din aliyu mustapha sakwato ne mu bar ku lafiya madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. share matal mauti mutuwa wani nan an sassara shi